من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً duk wanda ya ƙoƙarin jawo alheri ga waninsa zai zama yana da wani rabo na lada, haka ma duk wanda ya ƙoƙarin jawo sharri ga wani yana da wani rabo na zunubi. Allah ya kasance akan dukkan abin da mutum yake aikatawa mai shaida ne, kuma zai saka masa a kai, wanda ya zama sababin samun alheri, to yana da wani kaso daga ciki, wanda ya zama sababi na samun sharri, to shi ma zai samu wani abu daga ciki.